Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. barka da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu sannan a wannan tasha ta mu mai albarka ta Mahadi Tech ina kowa fatan alheri. Darasin mu ne yau zan koyar da ku yadda za ku gyara wata gagarumin matsala da take damun mutane a WhatsApp. mecece ce wannan matsalar? Wani lokaci zaka ga kawai kana amfani da WhatsApp ɗinka sai ka ga lambobinka mutane da kai sebin ka sassa musu sunaye sai ka ga sunayen ya daina nunawa ko iyaka lambobinsu ne. to sai kaga ka rasa maya za ka yi idan kai chatin ka zo za ka yi chatin da mutum sai dai kawai ka ga lambar sa ba za ka ga sunan da kai sai ba kuma idan ka koma kan contact ɗinka na waya za ka ga sunayen ga sunan lafiya kalau amma a cikin WhatsApp baya nuna maka sunayen su sunayen mutanen da kai sai sai dai kawai dinga nuna ma lambobi lambobi alhalin kuma a baya za ka ga sunayen ka da kai sai suna nan lafiya kalau amma daga baya kawai sai ka ga ya daina nuna maka sunayen nan saura iyaka lambobi to wannan matsala ce wadda mutane suka sha fama da ita kuma wannan ma wani ne min tambaya na san kuma gagarumin matsala ce mutane da dama sun sha samu irin wannan matsala ni kaina na samu wannan matsala to amma Allah bai bani damar yin bidiyo ba sai da wani yayi magana sannan na samu damar tunowa bari na bidiyo akan wannan matsalar to amma kafin na nuna muku wannan matsalar da za ku gyara wannan matsalar akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan ku danna min ƙararrawar sanarwa yanzu za ku dinka samun sababbin shirye-shirye na da zaran na saki ina kuwa fatan alheri ku biyo mu ku sha kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na yi muku bayanin kan cewa zan nuna muku yadda za ku gyara ba gagarumin matsalan nan a whatsapp mutane da dama na san tana damun su kamar yadda na faɗa baya za ku ga whatsapp ɗinku yana nuna lambobi amma baya nuna suna yanzu misali bari gwada da wannan whatsapp ɗin na guda biyu kun ga bari shiga cikin business na whatsapp kun gani gana a cikin business kun ga sunaye lambobi ne kawai suke fitowa amma babu sunaye akan wannan lambobin kun gani ga nan duka za ku gani babu sunaye lambobi ne kawai suke fitowa sai dai iyaka sunan group ne zai fito yanzu bari mu koma kan ɗaya whatsapp ɗin shi ma kamar wannan mu shiga cikinsa kun ga shi ma kawai zaka ga iyaka wannan ne lambobi ne babu aiki babu wannan a ciki babu suna kun gan su duka babu wani suna kun gani duka kowanne babu suna a ciki kawai lambobi whatsapp ɗin kai ke nuna to me yasa zaka ga wannan whatsapp ɗin yake haka wani lokaci idan kai restoring wayar ka yana yin haka wani lokacin kuma haka kawai zaka ga lambobin ka na kan whatsapp kwata-kwata ba sa nuna suna sai iyaka lamba kamar yadda kuke gani haka na shiga business wannan wannan kuma ga normal personal whatsapp shi ma gashi nan duka lamba ce to ya za mu gyara wannan matsalar hanyar da za mu gyara wannan matsalar sai mu minimizer yanzu bari mu gyara whatsapp business za mu fara gyara wannan kun gani baya nuna lambobi ya za mu gyara shi sai kai haka kana haka sai ka shigo cikin settings bari mu nemi settings kamar yadda kuke gani ga settings nan na shiga kana zuwa cikin settings din kan wayarka kamar yadda kuke gani a haka sai ka shiyo kasa sai ka je gurin apps ma'ana application wata wayar zaka ga rubuta apps and notification saboda ina amfani da version 9 shi yasa ya samu apps kadai sai ka zo sai ka danna akai kana danna akai sai ka nemo applications din ka duka na kan waya yanzu kamar nan sai in ƙara shiga cikin apps ina shiga cikin apps haka ga ina shiga cikin apps ka haka zai nuna min duka applications din da suke kan waya ta haka haka kowane application sai mu nemo whatsapp din yanzu bari mu nemo whatsapp business din mu whatsapp business bari ku gani bari nemo whatsapp dan yaƙuri whatsapp so yana can ƙasa ne a hankali nake yi ba na so na dinka sauri yauwa yanzu kun gani ga whatsapp business shi za mu gyara lambobi su dinka nuna suna kun ga haka sai ka danna a kai idan ka danna a kai sai ka zo ga guri da aka rubuta permissions nan sai ka danna akan permissions ma'ana dama kun gani babu wani abu da aka ba wa dama akan whatsapp ɗinmu alhalin yanzu wannan idan kuka duba contacts shine lambobi bangaren lambobi amma ba a bawa whatsapp dama ya yi amfani da contact ba yanzu bari ku gani sai ka danna akan whatsapp kana danna haka kun gani me aka ce contact access uh, contact access for this app kun ga aka ce deny ma'ana whatsapp business kai ya accessing din contact kuma alhalin a contact ɗinka zaka ga lambobin da sunayen duka lafiya kalau amma whatsapp ba a bashi dama ya shiga cikin lambobin ka ba kun ga yana deny to shi yasa kawai zaka ga yana nuna ma lambobin lambobin baya nuna ma sunaye sai ka zo sai ka danna akan allow din nan kana danna akan allow ka ba WhatsApp dama ya shiga cikin lambobin kan wayarka idan ya shiga cikin lambobin kan wayarka to WhatsApp ka zai dinka nuna suna sai ka sa masa allow din nan haka kun gani sai ka ce sai ka haka sai ka dawo ba kana dawa kun gani allowed kun ga WhatsApp ya dawo sama sai wannan ma call logs kowanne ka sa masa allow ka sa allow ka ba whatsapp dama duka yi wa'annan abubuwan kun ga yana dawowa sama idan ka bashi dama iya wannan yanzu kun ga da da ah, da conlocks da contact su suke da dama whatsapp zai shiga ciki kowanne sai ka bashi dama allow kawai duka kowanne ka ba da permission din nan ka kunna kana danna ka ga yana dawowa yana dawa sama yanzu kun gani ina ta basu dama suna dawa sama microphone sai ka zo sai ka danna haka sai ka ƙara dawa baya amma babban abin muhimmi shine contacts ɗinka idan ka bashi allow shi kenan kamar yadda na bashi amma ni ina yi ne yanda kawai za mu yi komai cikin sauƙi kuma komai sai ka bashi allow kaga kana bashi allow din nan kun gani haka wannan duka permission din mun sa allow amma abin muhimmi shine contact din nan ka tabbata ka sa shi akan allow kamar yadda yake haka shine ma'ana WhatsApp zai shiga cikin lambobin kan wayarka yana shiga cikin kan lambobin kan wayarka sai kai minimizing kun ga kana minimizing muna minimizing sai ka nemo wannan WhatsApp din WhatsApp business din kaga kana nemo shi sai ka kulle shi sai ka kulle haka kamar yadda kuke gani haka sai mu kulle sai ka zo sai ka kara shiga cikin whatsapp ɗin to kana shiga yanzu nan da kamar minti biyu ko uku zaka ga sunayen suna komawa lambobin suna nuna sunaye zuwa minti biyar dai zuwa dan lokaci wani lokacin ba sai ka kashe wayar ka zaka ga duka sunayen suna hawa yanzu bari mu je mu gyara ɗaya whatsapp ɗin watakila kafin mu gama ma sunan ya nuna mana suna hawa yanzu sai mu minimizing da kai wannan yanzu ka gama da whatsapp business yanzu za ga sunayen kawai suna ta a maimakon ka dinka ganin lambobi za ka yi ta ganin sunayen da kai sai duk suna dawowa kai sai mu minimizing yanzu gashi mun yi minimizing shi ma wannan sai mu zo mu gyara shi kun ga baya nuna lambobi lambobi yake nuna baya nuna suna shi ma sai ka minimize sai ka zo sai ka shiga cikin settings kamar yadda muka yi wancan ɗaya in ka shiga cikin settings sai ka je ka nemo apps haka nan apps kana nemo apps ga guri da aka rubuta apps sai ka nemo sai ka yi ƙasa sai ka nemo whatsapp kun gan shi gashi nan ɗazu whatsapp business muka yi wannan kuma normal whatsapp shi ma sai ka danna akai kun ga sai ka zo kan permissions kana zuwa kan permissions wannan contact shine abu muhimmi sai ka danna akai sai ka bada allow kana bada allow kawai sai ka yi kowanne ma ka bashi allow ma'ana ka ba whatsapp ya shiga duka cikin contact ɗinka ma'ana lambobin kan wayarka akan wayarka zaka ga duk da sunaye amma a cikin whatsapp baya nuna ma sunaye kowanne a ciki sai ka bashi allow sai ka dan jira dan lokaci zaka ga sunayen duk suna ta komawa suna ta dawowa a maimakon kai ta ganin lambobi kuma wannan matsalar tana damun mutane da dama kun ga wannan ma haka sai ka danna a kan nan gurin na san mutane da dama za su ga bidiyon nan zai musu matukar amfani saboda ana samun wannan matsala ko idan ka canja email ko wani abu dai zaka ga su lambobin ka ba sa nuna sunayen lambobin ka ba sa nuna a WhatsApp yanzu kun ga duk mun sa allow kamar yadda nuna muku idan ka shiga permission din abun muhimmi shine ka bawo da allow akan contact ma'ana WhatsApp ya shiga cikin lambobin kan waya to zaka ga duka wannan ah, WhatsApp ɗinka ya koma yana nuna suna yanzu bari mu kulle bari mu kulle wannan ah, WhatsApp din dukansu to idan muka dan jira dan lokaci to saboda bamu da lokacin da zamu iya jira ta nuna eh, in dai kai haka kawai zaka ga lambobin ka duk sun da kan WhatsApp dinka ya fara nuna sunaye a me kawai dinka nuna lambobi yanzu bari mu shiga mu gani gashi gashi nan kun gani haka gashi nan ya fara kun gani ya fara daman da sunaye kun ga sunayen gasu nan dukan su sun dawo yanzu idan ku kula duka yanzu gashi lambobin sun dawo suna ta dawowa haka gashi nan lambobi da sunaye kun ga sunayen a maimakon na dinka ganin lambobi gashi nan suna dawowa shi ma ɗaya whatsapp din sai na shiga cikin sa ina shiga cikin sa shi ma a hankali zaka ga sunayen kowanne yana dawowa a maimakon ka rinka ganin lambobi to wannan shine yadda ake gyara wannan matsalar amma kamar yadda kuke gani a WhatsApp business WhatsApp business ya fara dawo da sunayen kun gani da wanda da ɗazu babu sunaye iyaka lambobi ne a gurin wannan shine to yanzu bari mu kara koma ɗayan shi babu gani idan ya fara dawo mana da sunaye a hankali dai zaka gani yana ta dawowa bari mu kulle shi idan muka kulle sai mu kara shigansa gashi nan na ƙara shiga to za ku gani sunayen suna ta hawa suna ta hawa a maimakon ka dinga ganin lambobi wayan nan ma duk za gani duk sunaye sun dawo su sunaye yanzu bari mu dan jira mu gani ma dai ko kuma kawai bari mu bari tunda na yi guda daya na wannan whatsapp din gashi nan sunayen su sun dawo da maimakon ka ga lambobi yanzu gashi kun gani duka sun dawo to wannan shine guraren na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun kararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki ina kowa fatan alheri